Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna neman na kaina. Wanda marubuciya Sajida ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ko wata ba a saka ba, inda Alhaji Abubakar ya yi wa gata, Ya aura masa Usaina ya ba su gida mai kyan gaske zuba musu kayan alati sannan ya mallaka masa mota ya ba shi jari turƙa shi. Ɗagin kai sai ya ƙaru. Inda kwata-kwata ma ya ɗauke kafarsa daga unguwarsu mahaifansa daman kunya yake a cewar su ne mahaifansa. Domin talauci ya saka har suka yi kamar sun kamar sun wani masakance domin kuwa ba su da haƙuri kuma Allah ya ba su yaro mara jin ƙai mara jin ƙai. Watannin farko daga wata ɗaya har zuwa wata huɗu Usaina ta sha lele wajen Lawali, inda take zaune lafiya da mijinta da kuma mai aikinta. Inda Sudan, matar da take yi wa mahaifiyarta aiki da aka yi mata aure sai aka haɗa ta da ita, don ta kula da lamarinta. Sosai inda ta karanci halayyar lawali abin kada tsofaffin da ba sa ɓaci, amma sai ta shiru da bakinta. Domin furta wani abin a nan ba huruminta ba ne, ita dai tana iya yin ta ganin Usaina a cikin farin ciki. Wata rana Usaina yana zaune da magariba kawai sai jin jirar motoci ta daga ta yi da gudu ana shigowa gidanta. Ba wanda ya mata magana aka buɗe ɗakin da ke kusa da namijinta. Hannun dama aka shiga da matar. Cirko-cirko suka suna kallon ikon Allah. Bayan fitar masu kawo amaryar na, sai ga lagwali ya shigo da babbar rigarsa yana washe haƙori. Dan matsawa ta cikin sanyin muryarta tana faɗin mai gida. Aure ka ƙara? Lawan ya zuba mata ido yana shirya ƙaryar da zai mata. Can kuwa sai cewa yayi kai Usaina da abin da ya kike. Abokina ne ya aure shi ne fa na taimaka na basu su ɗakin nan kafin Allah ya bashi ya gina wa matarsa gidan ya saka ta. Sai a lokacin ta sauke ajiyar zuciya sannan wani amai ya zo mata inda ta yi bayinta da gudu tana kwararawa. inda ne mata sannu domin ciki ne da ita har na wata uku da 'yan kwanaki. Baiwar Allah Usaina ta yarda da maganar mijinta domin kullum tare suke kwanciya sai tsakar dare ya lallaɓa ya faɗa ɗakin Saratu. Su duka ransu ba babbaka ya dawo ɗakin ta ya zube mata daudar. Kwanci tashi ba wuya wajen Allah 'yan watannin nan Alhaji Abubakar ya fuskanci matsaloli da yawa a harkarsa domin barayi sun ɗauki abin da suka ɗauka. Magana yake da dara inda ya ce, Kai nawa na biya ku? Kai nawa na biya ku? Na faɗa muku idan suka kawo muku gardama gaba su ku kashe min 'yan iska ku kwaso min kuɗaɗen nan domin na jima ina jiran irin wannan rana don haka na baku yau zuwa gobe. Ku tabbatar da kun kwaso min arzikin Alhaji Abubakar kun halaka shi da iyalansa don na samu na ƙaura don na samu na koma gidan nan nasa da iyalaina. Ina na zaro daidai lokacin da wannan mutumin ya faɗa motarsa ya cire hular kansa domin Lawali ne. Haka ya harba motarsa bakin titi yana tunanin daga an kashe iyalan Alhaji Abubakar da shi ɗin kansa shi kenan shi ya gama zama mai kuɗi. Da ba don ba da ban ba har Usaina zai kashe amma ina yana jin daɗin kasancewa da ita ga kyau ga biyayya ga tsarin halitta. Don haka ita ba zai kashe ta ba. Zaune Alhaji Abubakar yake inda wayarsa ta ɗauki ruri wannan kira na na tare kenan ana yi masa don haka ya wanke shawarar ɗagawa ya yi sallama. Ba a amsa sallamarsa ba sai cewa aka yi ka taɓa taimako na ni ma zan taimake ka. Ka tabbatar ka tattara iyalanka kun bar Najeriya domin a yau ƙarfe uku na dare za mu zo da zimmar kashe ku. Mu kwashe dukiyarku da takardun kadarorinku. Don haka kana da damar tsira. Awa biyar ta rage maka, Duk aka kashe wayar. Wata irin zuba ce ke karyo masa a zaunen da yake inda cikin sauri ya shiga wuri. wallaliyar motarsa ya nufi gidansa yana zuwa ya sami iyalansa cikin shiri ya sanar da su nan da nan suka tattara duk wani abun bukata a cikin daren nan suka faɗa motarsa suka kama hanyar barin Kano. Hassana sai kuka take na ‘yar uwarta inda mahaifiyarsa take rashin ta cikin nutsuwa ta ce mama Usaina kar a je mutanen nan su cin mata idan suka rasa mu. Alhaji Abubakar ya ce Hassana Allah yana tare da ita ki sani kin ga aure take har da ciki idan muka raba ta da mijinta ai mun shiga haƙƙinsa na yarda da Lawwali. Na san ba zai bari wani abun ya samu Usaina ba sai inda ƙarfinsa ya ƙare don haka insha Allah idan wannan rigimar ta lafa za mu dawo mu ɗauke su da mijin nata mu yi tafiyarmu. Haka kuwa aka yi suka tafi suna kewar ‘yarsu da kuma garin da suka zauna. Sam bai yana jiran jin daddaɗin labari wayarsa na ɗaukar kuka. Yawar ta ya ɗaga ya kara. Abin da ya ji ne mugun ɗaga masa hankali wai ba sa nan sannan kayansu ma ba sa nan. Wata dunkulalliyar asha ce ya wurgo inda ya miƙe yana faɗin inda ya miƙe ya faɗa ɗakin Usaina yana tambayar ta gidan uban wa ubanta ya shiga. Tamkar mutum mutumi ta zama a zaune da cikin cikinta na wata bakwai, tana kallonsa tun daga ranar baiwa Allah ta zamo abin tausayi domin ta gane Saratu fa matar Lawwali ce, kuma iyayenta ba sa ƙasar. Takan zauna ta ci kuka iya kuka ba mai rarrashinta domin ya kori inna. domin ya kori Inna ta samu wani dattijo ta aura. Me irin hayar mota ne suna zaman su lafiya. Na ce ta taso wa Usaina tun wajen ƙarfe bakwai na dare inda a ranar ta ci dukan Lawali wai ya kama ta da kwarto. Ya jibge ta da tsohon cikin tare ya la'anci abin cikin. Ya jefe shi da sunan shege cewa ba nasa ba ne. Ciwo cin da yake baiwa Allah tana jan Gindiya ta iso kusan ƙofar domin ɗakin na kusan tsoho mai gadi ya maida ta zama. A nan ta haihu ta haifi ‘yarta mace goshin asuba inda mai gadi ya buga musu yana shaida musu. A wannan ranar Usaina ta ga wulaƙanci domin a wulaƙance Saratu ta saka wata reza ta yanke cibin ta ɗauki bebin ta ce, Ai fa gidan ubansa za a kai shi in ya so ita ta ƙara gaba. Haka ya ɗana mata saki uku ya hana mata ‘yarta ya mata koyar kare. Tun daga ranar nan ba a kuma jin ɗuriyar mahaifiyata ba, ni kuwa bayan kamar kwana uku da haihuwata ya kai ni wajen Inna ya yar mata da gargaɗin kar ya kuma jin ko ganin mu a inuwarsa. Ta ƙara ƙarashe zancen tana fashewa da kuka, sosai shi ma ya zubar da hawaye ya ce to amma me yasa ake cewa ki na da ƙanjamau? Ta ce wata rana na dawo daga makarantar boko ina da shekara goma sha ɗaya a duniya. Na tarar da ta sai kuka take a zaune. Na yi saurin zama ina tambaya ta lafiya sai da ta yi mai isar da sannan take shaida min. Mijinta ne aka aiko da kayansa wai ya rasu har da magungunansa. Mutumin da ya kawo ne da zai juya yake ce wa wai ta fara ɗaukar maganin nan domin kuwa cutar HIV ne ya kashe mijinta. Tun daga wannan rana sai inna ta kawo damuwa ta saka wa ranta sam ta ƙi ta saka sam ta ƙi ta sake sannan duk wata uku sai ta kai ni an yi min gwaji an tabbatar ba ni da ita ita kuwa a ƙara mata maganin ta mu dawo ga shi zuwa wannan lokacin ƙarfin inna ta ya ƙare abin da za mu ci ma ya fara gagarar mu hakan ya sa na fara sana'a ina neman na kaina bayan ya gama sauraron ta cike da tausayin rayuwarta da ganin ta ka san yarinya ce ƙarama amma har ta iya jajircewa wajen neman na kanta don ta ciyar da marƙiyarta da kuma kanta. Duk ya san matarsa sai a hankali wajen halayenta amma zai jajirce don ya taimaki rayuwar yarinyar nan domin kuwa ya yarda da tarbiyyarta. Ya gyara ɗan zaman da ya yi ya ce, Nuriya, Allah Ubangiji ya sa hasken ciki. ki sani Allah ba ya ɗorawa. Ba ya ɗorawa rai abin da ba za ta iya ɗauka ba. Allah ya baki ikon cinye wannan jarabawa ta rayuwarki. Shi wannan bawan Allah, Allah ya shirye shi ya ganar da shi. Mahaifiyarki idan tana raye Allah ya bayyana ta da ƴan uwanki in sha Allahu. Ni zan ba da gudunmawa a rayuwarki domin rayuwar ɗaya mace a titi ba za ta kai ta ko'ina ba sai halaka. Amma kuma ina mai sanar miki cewa sai kin yi haƙuri domin zaman duniya sai da haƙuri. Da sauri Nuriya ta ce Allah ya saka da alkhairi Abba. In sha Allahu zan kasance mai haƙuri. Ta ciro sauran canjin da ke da ta mika masa tana cewa ka ga canjin wankin hular da na yi a yau. An bani dubu bakwai da ɗari biyar na sadakar na sadakar da dubu gudan sai wannan. Ya yi murmushi bayan ya gama sauraron ta ya ce Nuriya ki adana kuɗinki ni zan taimake ki ne domin Allah amma zan shawarce ki da kina iya siyan sutura don rayu da kina iya siyan sutura don rayuwar yau da kullum kafin a yi wa yaro na albashi ya siyo miki. Nuriya ta mayar tana godiya kafin su ƙaraso gidan Malam Isiyak sai da suka fita kasuwa inda ta sayi hijabai ɗinkakku biyu da fari ƙal da kuma ja. Ta sayi irin dogayen rigunan nan su ma biyu masu ɗan kwali da baƙa da kuma kalar ja, irin masu sauƙin kuɗin nan inda ya rage mata wajen dubu uku. Cikin jin kunya ta miƙa ɗari biyar ta ce a saka. A saka mata fan, aka saka mata ta sayi sabulu wani mai girma da ya burge ta, ta sayi soson wanka da ‘yar irin Kano ta yi zafin nan ‘yar ƙarama, ta zuba kayan a ciki. Da sauran canjin sai ta rage ɗari biyar ta sayo su abarba da lemo na dubu guda da ta yi saura. Tunda suka tunkaro gidan, ya ƙunshi ya ƙunshi addu'a a bakinsa, haka ita ma gaban tana dukan tara-tara, tana tsoron me za ta tarar. Da salama a bakinsa, ya shiga cikin gidansa, inda wata 'yar budurwa baƙa mai kyau ta taso, tana amsa sallamar mahaifin nata. Ta miƙa hannu ta karɓi ledar hannunsa. Sani da zuwa malam, cewar matarsa mahaifiyar Mubarak da ke ƙoƙarin fitowa daga falonsu ita ma. Idanuwa ta zaro ta nuno Nuriya da ke ƙoƙarin laɓewa a bayansa ta ce, Ma, malam, me ye wannan kuma? me yarinyar nan ke yi a gidan nan? Malam Isyaku ya ce, haba Habiba, ki bari mu zauna mana. Cikin ikon Allah sai bata kuma cewa komai ba ta juya cikin falon ta zauna ta rabka tagumi tana tunanin wannan ai musiba ce. A hankali ya zauna yana karɓar ruwan da da Safiya kanwar Mubarak ke miko masa sannan ya ce zauna Safiya ina son magana da ku. A hankali ta zauna tana ɗan yatsa fuska domin warin nuriya sosai yake juya mata kai. Gyaran murya ya ce, Safiya, ga ƙawa kuma yaya na kawo miki wannan yarinyar dai abin tausayi ce. Gatanta Allah, Marikiyarta ta rasu ba ta da kowa a garin nan. Ina roƙonku da ku taya ni mu yi aikin lada har Allah ya bayyana iyayenta, ta koma gabansu ko idan ta sami mijinta ne mata aure ta tafi gidanta. Habiba ta ce, amma malam idan fa yarinyar nan muguwa ce fa, Idan ta zo gidan da ne da wata manufa haka kawai hankalin mu a kwance ta tayar mana da hankali. An faɗa ciwon ƙanjarin mauni ya kashe kakarta daga ita sai ita suke rayuwa. To ta ya za a ce wani ita ba ta da ita? Sannan an ce yarinyar nan wuni take tana yawo wai tana neman na kanta mace? Haba malam ya za ka yarda kuma ka kawo mana ita nan? Wadda 'yarka ce malam? Malam Isiyaka ya girgiza kai ya ce ito. Ɗa aina kowa ne amma ni ina son a kama mini. Ina yi muku shawarar nan ne don na san kuna da haƙƙin hakan. Amma fa ku sani, lalle lalle yarinyar nan za ta zauna a gidan nan cikin aminci domin ni na isa da gidana. Ya juya cikin kakkausar muryarsa ya ce, Ke Safiya, maza ta fi ki nuna mata waje ta ajiye jakarta ki gwada mata bayi sannan da wajen sallah, kuma da wajen kwanciya a cikin ɗakinki. Da sauri ta kuma kallon mahaifinta hankalinta a tashe ta miƙe ta ce, Mu je. Haka Nuriya ta bi bayanta jiki a sanye. Suna shiga Nuriya ta ce, Malama, kin ga lungun can ki ajiye tsummo karanki sannan ko da wasa kar ki taɓa min kayana. Ga bayi can idan kin yi ko da wankin ido ne ki zuba isasshen ruwa don kar a bar mana sauran virus ya shafe mu. Sannan wancan ƙaramar katifar sai kina kwana a sama. Kin fahimta? Kar ki shiga lamarina sannan ba abin da ya shafe ki da wayata. Am eh, I clear? Nuriya ta ɗaga mata kai Ta yi exactly yadda ta ce mata, Safiya ta watsa mata rara ta ja tsaki ta fita. A hankali Nuriya ta cire hijabin da ta ajiye a gefe ta shige bayi da sabulunta da sosanta. A hankali ta cire kayan jikin da ta rataye ta cika bokiti da ruwa ta zauna ta a saman 'yar kujerar bayin ta shiga saba sabulun nan a jikin dunƙulelen kitson kanta. Haka baƙin dauɗar da ke zuba daga kanta yana bin magudanar ruwa ta saba sabulun a soson ta kama da durzar fatar jikinta tamkar an aiko ta sai da ta ji za ta ji wa fatar da ciwo ta daina tana ajiyar zuciya a hankali take zuba ruwan tana rumshe idanuwanta don ba karamin jin daɗin ruwan take ba sosai ta tsane jikinta sannan ta saka kayan nata a cikin bokitin har hijabun nata ta wanke su tas sannan ta saka fan ɗinta ta zumbula sabuwar rigar da ta saka hijab da ta siya ta saka hijabinta ta shanya kayan a nan cikin bayin, sannan ta wanke bayin tas ta fito. Safiya da shigowarta kenan da kwanon abincin da mahaifinta ya bata ta kawo wa Nuriya, sai ta ja ta tsaya tana mamakin kamannin Nuriya. Iya fuskar da kaɗai ta gani amma abin sai ya tsoratar da ita, har ma ta ji gabanta na faɗuwa. Nuriya ta kasance irin masu kalar fatar nan irin 'yan Ethiopia, hasken fatar ta ba har can bane amma amma irin mai shiga idon nan ne da burgewa sannan ita dai ba ta da jiki ko don ba ta samu isasshen hutun da za ta ci ta huta ba ne ko haka yanayin jikinta yake ita dai sam ba ta da jiki sai dai tana da hips idan tana tafiya ko uban hijab ɗin da take sakawa za ka gane cewa tana da ƙira mai kyau fuskar nuriya yar daidai ce ba ta da irin doguwar fuska amma leɓenta tamkar zanen na yar tsana wato ɗas da shi Dogon hanci ne da ita irin na mahaifin da sai manyan idanuwa ko da yaushe yanayin su tamkar a tsorace take. Idan kuwa ta farka daga bacci tamkar ta yi maye haka suke. A mugun limshe, girarta a zagaye take da bakin gashin gira, wanda har ya tamkar zai ɗan haɗe, ya ɗan baje daga gaba ya tsuke daga ƙarshe, tamkar an aske ne an gyara ita kuma bata taɓa. To masu sauraro a nan za mu dakata. cewa ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.